ga dukkan alamu kudurin dokar da shugaba muhammadu buhari ya ba da sanarwar zai fara amfani da ita domin kwace dukiyoyi da kadarori nau'in da ake zargi da cin hanci da rashawa na ɗan karamin lokaci kafin kotu ta tabbatar da laifin yana ci gaba da kawo cece kuce tsakanin 'yan siyasa da kuma waɗansu lauyoyi masu rajin kare haƙoƙin bil'adama da bin dokoki na demokradiyya shugaban da ya rataba hannu ne domin kokarin tabbatar da cewa an samu nasarar yaƙi da cin hanci da rashawa yayin da waɗansu 'yan siyasa suke ganin cewa yana so ya amfani da wannan dokar ne wurin kuntata waɗansu masu adawa da shi ko kuma waɗanda ba sa ba goyon baya. Malam Garba Shehu kakaki a fadin gwamnatin tarayyar Najeriya ya bayyana mun cewa lalle wasu 'yan siyasa ko lauyoyi ba su fahimci wannan kudirin dokar ba. Abin da wannan doka take so ta yi shine jingine dukiya da ake zargi cewa kasa ta sata ce ko ta to ka ta ba da iko ga shugaban kasa ya saka ya dingine tamfurari wato nan takaitaccen lokaci har sai an gama bincike ko kuma an gama shari'a. Me yasa aka yi haka? Saboda mutum da yawa An aka ce yau ga zargi ana yi kan abin da ya sata ko ya ɗiba babu wannan doka kafin ka ankara me ake ciki an wawashe dukiyar nan an fita da ita kasar waje ko kuma a'a an salwantar da ita bukatar gwamnati shine abin da ake nema a hannun mutum kada a rasa shi in ka ɗiba ma naka bane to dukiyar nan a dawo da jama'a shine wannan ma'ana na to amma su lauyoyi suna cewa kotu ce kadai za ta iya ba da irin wannan kudurin ko umarnin ya zama doka ita wannan doka abin da ta ba ta ce a yi shi ne shugaban ƙasa ya ba da umarni ga babban lauyan gwamnati wato attorney general ya je gaban mai shari'a ya nemi izinin a tsora temporary wato a dakatar da amfani da wannan ya har an gama ke ko kuma an gama shari'a a kan saboda haka kotu ba a kwace mata aikin ba amma kamar EFCC da ICPC ba za su samu yin irin wannan aikin da wannan doka ko kudure na shugaban kasa ba? Idan da suna da ita suna da wannan iko da za su dawo a fito da wannan sabuwar doka ba. Gazawa ko cikas da suke samu a kan aikin na shi yasa shugaban kasa ya fito da wannan don a gaggausa mu a samu nasarar yaki da rashawa da ciki. Amma wani ƙwararren lauya kuma masanin sha'anin kundin tsarin mulki na Najeriya barista Abdulhamid Muhammad ya bayyana min cewar babu dalilin yin wannan kudirin dokar saboda hukumar efcc da icpc suna nan suna aikinsu kuma doka akan haka ta sani ba kuma zai kawo matsala ba To ai ita dokar ainihin da na bayani a baya waɗannan dokoki guda biyu da na ICCC din da na EFCC din sun yi tanaji akan yin haka ba za a zo a kai maka karan tsaye ba akan abin da ta mallaka ba a zo a ce shi kenan an kwace su ba sai in wani ya zo ya kawo kuka ko kuma su jami'an gwamnatin da suke waɗannan cikin jami'an gwamnati waɗanda suke aiki a waɗannan hukumomi su zo su fara bincike domin su zo kai da jawabi kai ma an yi jawabin ka a rubuce sai an yi bincike sannan a ɗauki matakin da za a je a samu waɗannan gidaje ko waɗannan kadarorin nata a zo a ce to kuma ba ma a yin hakan sai an je an samu izinin kotu ita kuma kotu sai an kai mata hujja shin ga laifukan da ake ganin wannan yayi ga zargin da ake mishi kuma ana ganin cewa waɗannan abubuwan za su salwanta shi ne yasa sai a ce to shikenan kotu sai ta ba da wucin gadi ta ce to rike su a hannun kotu har sai an gama magana ko kuma su hukuma su rike a hannunsu har sai an gama bincike to ka san wannan maganar kudiri na shugaban kasa wanda ya rubuta ko ya sa hannu ko yana kokarin sa hannu ya saba waɗannan dokokin saboda waɗannan dokokin suwa suka sai an gayyace ka sai kuma ka zauna da hukumar bincike su yi bincike su tabbatar da gayan da jawabi yake in ka ba da jawabin ka akan bincike ya nuna sannan kuma su je su nemi izinin ko sannan a aiwatar ba a yin haka kawai dole a ce tashi tsaye a karan tsaye ma kayan jama'a ko kuma dukiyoyin jama'a a ce an yi haka sai bincike ya nuna haka kuma sai an samu izinin kotu. abdul muhammad muhammad kenan da malam garba shehu suna tattaunawa akan al'amarin da ya shafi wannan kudirin doka da shugaba muhammadu buhari yake so ya amfani da ita domin tabbatar da an ƙara ƙarfafa matakan yaƙi da cin hanci da rashawa a cikin najeriya umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya